qui reprend bien sur son avion et on redécolle la direction. Hausa na magana daga nan Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Juma'a 27 ga watan Oktoba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefile ya shiga hannun hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC. bayan barin hukumar tsaron farin kaya ta dss bayan haka za ku ji cewa yayin da hukumomi a najeriya ke kokarin magance matsalar yaran da ba sa zuwa makaranta kwararru sun ce matsalolin al'adu tattalin arziki da kuma rashin makarantu na kwarai na taka rawa a matsalar sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman game da matsalar samun takardar shaidar haihuwa a yankin adamawa na ƙasar kamaru Muna kuma tafa da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. A yau Juma'a babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa aikin jin ƙai a zirin Gaza na fuskantar koma baya. kuma idan ba a samu isassun agaji da man fetur ba to tabbas fararen hula za su fuskanci matsaloli marar misaltuwa. Guterres ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar. Ya ce abin takaici yana ƙaruwa duk bayan mintuna idan idan ba a samar da wani muhimmin sauyi ba. mutanen Gaza za su fuskanci bala'i da wahala da ba a taɓa gani ba. Ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya ba za ta iya ci gaba da isar da kayan agaji a cikin Gaza ba tare da wani sauyi na gaggawa ba. Ya ce dole ne a daidaita tsarin tabbatar da shigar da kayayyaki ta rafa da ke iyaka da Masar. Dole ne kuma a samu ƙarin motocin dakon kaya da za su iya shiga yankin Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ba tare da ɓata lokaci ba. Da safiyar yau Juma'a a birnin Kudus shugaban hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimaka 'yan gudun hijirar Falasɗinu ya yi gargaɗin cewa ana musgunawa 'yan Gaza dole ne a kawo ɗauki matakin da ya dace. Kwamishinan hukumar ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya Janar Filipe Lazzarini ya shaida manema labarai cewa a halin yanzu mutane a gaza suna mutuwa kuma ba ta hanyar bama-bamai da hare-hare ne kawai suke mutuwa ba nan ba da dadewa ba wasu da yawa za su mutu sakamakon harin da aka yi aka yi wa zirin gaza ayyukan agaji sun yi ƙasa sosai magani yana ƙarewa abinci da ruwa suna ƙarewa Babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk na yin kira da a kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da kashe-kashe a zirin Gaza, inda sojojin Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare ta sama a kullum a matsayin martani ga mummunan harin da mayakan Hamas suka kai kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Balka Turk ya ce dubban fararen hula Falasdinawa a Gaza suna shan fama da hare-haren bama-bamai da Isra'ila ta kai kusan makonni uku. Ya ce an kashe dubban mutane da jikkata da dama. Sannan an lalata gine-ginen gidaje da masallatai da wuraren kiwon lafiya da gidajen burodi. Mai magana da yawunsa Ravina Shamdani. ta ce an kashe iyalai baki daya sakamako hari ta sama da aka kai musu a gidajensu ciki har da iyalan ma'aikatan hukumar ta ce mutane da dama suna cikin firgici suna kwana a filin allah ba sa bacci. Hukumar samar da abinci ta duniya ta yi gargaɗin cewa akwai barazanar bala'i ga dubban ɗaruruwan Falasɗinawa a Gaza waɗanda suke ƙara fuskantar hare-hare. Isra'ila ta ɗage kai harin a wani ɓangare da ta mamaye Gaza mako guda da ya gabata. Ƙasar Malawi tana fuskantar sake barkewar kwalara bayan watanni biyu da gwamnatin ƙasar ta ɗage dokar gaggawa ta lafiyar jama'a da ta kafa tun a farkon shekarar 2022 bayan watanni biyu da ma'aikatar kiwon lafiya ta Malawi ta ayyana cutar kwalara a matsayin mara barazana ga lafiyar jama'a. Ƙasar ta fara ganin ƙaruwar cutar. wani ɗan rajin kiwon lafiyan jama'a george jobe ya ce sassauta dokokin kariya daga kwalara shine ya sanadiyar sake ganin karuwar cutar samun ruwa mai tsafta tsakanin 'yan kasar malawi na ci gaba da zama kalubale a yankunan karkara kana gwamnati ta ce galibi mazauna yankunan karkara sun dogara ne da rijiyoyi da rijiyoyin bartsatsai wurin samun ruwan amfanin yau da kullum. yanzu gwamnati ta buƙaci duk masu amfani da rijiyoyi don samun ruwa su biye wa dokokin kariya da gwamnati ta gindaya kafin ƙarshen wannan wata. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar tsaron farin kaya ta DSS a Najeriya ta miƙa tsohon gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC. Wata majiya daga hukumar ta EFCC ta ba da tabbacin Emefiele ya shigo hannun hukumar kuma an fara bincike akan yadda ya tafiyar da wasu ayyukansa a lokacin da yake rike da mukamin ciki har da zargin karkatar da akalan maƙudan kuɗaɗe. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana da wannan rahoton. Emefiele wanda yi murabus ko aka umarce shi da yin murabus da ya tabbatar da natsa sabon gwamnan banki Yemi cordozo na fuskantar tuhumar karkatar da biliyoyin naira don DSS ma ta tura tuhumar Emefiele zuwa kotu ta karkatar da naira biliyan shida da miliyan ɗari tara. Belin da tsohon gwamna ya samu a Legas kan tuhumar mallakar bindiga ba lasisi ba ta amfane shi ba don sabbin caji da ke fitowa. lauyan da ya aikin shari'un cin hanci barista modibo bakari ya ce tura imefila ga efcc zai ba da damar duba tuhume-tuhume da suka shafi almundanar kuɗi dama ya kamata haka ne don dss ba sa bincike akan harkan da ya shafi almundana da kuɗi laifuffuka ne da suka shafi tsaro shine suke bincike amma abin da ya shafi harkan kuɗi dama na efcc ne ko kuma icpc ya danganta yadda tsarin yake amma dai su biyu ne suke da hurumin bincike abin da ya shafi harkan kuɗi. Barisa Modibo Bakari tun farko su NDSA suka kama Emefiele ai. Abun nufi kurumin kama mutum idan ya shafi tsaro ko kamar yadda aka tume shi na farko an kace yana ba da kudade wajen 'yan ta'adda ko yana taimakon ta'addanci. wannan abin da shafi DSS ne amma in ya shafi kuma harka na kuɗi na sata a ofis ko karkata kuɗaɗe ba bisa ga'ida ba to wannan kuma harka ce ta EFCC kuma ba dole bane idan aka kama mutum da laifi ɗaya ya zama na ba za a iya kuma tuhume shi da wani laifi ba har yanzu ma ana iya tuhumarsa duka hukumomi suna iya gabatar da garraki daban-daban wannan su zarge shi da laifuffuka suka shafi harkar tsaro wannan kuma su zarge shi da laifuka suka shafi harkan kuɗi ba wani wanda yake shigan hurumin wani. Gwamnatin Bola Tinubu wacce ke takaicin yadda Emefiele ya kawo tsarin sauyin takardun kuɗi da ya kawo karancin kuɗin hannun talakawa ta yi alwashin yi masa binciken kwakwaf da hukunta shi. Mai bawa shugaba Tinubu shawara kan siyasa Ibrahim Masari ya ce sun ɗauki muradin hukunta Imefilin. mai girma shugaban ƙasar tarayyar najeriya malam bala tanimu ashiru matsayin shi na mutum wanda yake kwato ma talakan najeriya su yake fada da azzalumai don gani da irin matakin da ya dauka kan tsohon shugaban babban bankin najeriya a gwadon mfla yadda ya cutar da bayan allah ya nemi ya gurguntar da demokradiyyar najeriya saboda kawai bai bukatar shi ya yi abin da ya yi kusan duk mutumin da yake son ci gaban kasar tarayyar najeriya ya ji daɗin wannan mataki da aka dauka yayin da dss ta sake tsohon shugaban efcc abdulrashid bawa ba tare da zuwa kotu ba lamarin lamarin Emefiele da ya gurfana gaban kotu tamkar wankin hula ne da ya kai shi dare. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Yayin da hukumomi a Najeriya ke lalubo hanyar magance matsalar yaran da ba sa zuwa makaranta, an kiyasta cewa kimanin yara miliyan ashirin ne ba sa zuwa makaranta a ƙasar, wani lamari da ƙwararru suke ta'allakawa kan matsalolin al'adu tattalin arziki da kuma rashin makarantu na kwarai kuma dukkan waɗannan matsalolin babu mai sauƙin magancewa ga fassarar rahoton gibson emeka da hawa sharif ta karantu. joshua gideon shine shugaban wata makarantar firamare a yankin arasabo da ke tsakiya arewacin najeriya ya ce yara da dama a nan na son samun ilimi amma da dama daga cikinsu ba sa iya sayan littattafai da sauran kayan makaranta. Gideon ya ce rashin zuwan irin waɗannan yara makaranta babban tashin hankali ne ga ƙasa. dimbin yawan yaran da ke talla da gararan barbara a kan titunan najeriya alama ce da ke nuna irin girman kalubalen matsalar um, duk da cewa ilimin firamare kyauta ne kuma dole ne a najeriya hukumar kula da ilimi al'adu da kimiyya ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta kiyasta cewa a bara kimanin yara miliyan 20 'yan shekaru biyar zuwa 14 ba sa zuwa makaranta gideon ya ce ɗaya daga cikin matsalolin shine rashin makarantu ba mu da isassun kujerun da irin waɗannan yara za su zauna har su yi karatu kamar yadda ya kamata babu kyakkyawan yanayi a nan muna bukatar gine-gine kana iya ganin yadda ginin ya lalace shi ma wani malami james rotimi ya ce al'ada da yanayin tattalin arziki na ɗaya daga cikin dalilan da ke hana yara zuwa makaranta akwai wuraren da 'ya'ya mata ba sa zuwa makaranta ko kuma a ce 'ya'ya mata kamata ya yi su wato a yi musu aure tun suna ƙanana wato a wasu wuraren kuma tashin hankali kamar inda ake da matsalar boko haram mutane duk sun tarwatse sannan ga dalilan tattalin arziki mutane da dama sai sun fita sun yi aiki tun da ƙuruciyarsu domin tallafa ma iyali hukumar kula da baya da ilimin farko ta gwamnatin najeriya ta ce kasar na bukatar gina sabbin makarantu har dubu ashirin da azuzuwa kusan miliyan domin ɗauka yara da ba sa zuwa makaranta Rotimi na da imanin burin na gwamnati abu ne da mawuyaci ya tabbata. Where we Daga mawuya a ce za a cima wannan burin. Duba da inda ake a yau. Idan ka dubi irin kasan da ilimi ke samu a shekaru da dama, a shekarar 2016 naira triliyan uku aka ware wa ilimi wato kimanin kashi 8.4 daga cikin ɗari na kasafin ƙasa amma ya zuwa shekara ta 2022 kasafin da aka ware wa ilimi ya yi kasawar was zuwa kashi 5.4 daga cikin ɗari. ganin cewa kashi 42 daga cikin ɗari na al'ummar najeriya a yanzu 'yan ƙasa da shekaru 15 ne rotimi ya ce ƙasar na buƙatar nemo hanyoyin samun kuɗin da za ta bunƙasa samar da ilimin farko da shi there should be an intentional ya kamata a yi hubasan domin shigo da masu zuba jari daga waje domin zuba jari a bangaren ilimi wajibi ne kuma a sassauta batun haraji domin janyo ra'ayin masu zuba jari daga bangarori masu zaman kansu yin hakan na da mahimmancin gaske alabashi sai a shigo da sauran al'ummomi a rubuci bisa takarda a iya cewa najeriya na da manufofin ilimi masu nagarta to amma ƙwararru a harkar ilimi sun ce aiwatar da irin waɗannan manufofi shike da tafiyar hawainiya da ma rashin daidaito inda suka nuna buƙatar hanzarta ganin an sa yara a makaranta. A gaida Hauwa Sharif da ta fassara rahoton. To kafin mu je ga shirin mu na gaba, kuɗan shakata da wannan waƙar. magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tunda jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, Tujaka kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. cikin Lagos kuma ga Batishin ga Lainashin ga Labintin Zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da dai. Jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ba ya shiga. Shin jirgin ƙasa ta jiya? dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ayyana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in tuna. gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma Paris a ambassador, America akwai ambassador, Arashi akwai ambassador, Italiya a ambassador, Mexico akwai ambassador, Holland akwai ambassador, German ga ambassador a aikin talakawa sun don su kulla zumunci mu da su. talakawa shi in kuntuna gwamnati na mana kokari yan dare yayi dai in kuntuna muna bacci a cikin gida ana mana gadi dogari. talakawa na yi kura guji in hanyar ma lalace a kira wannan kauye ya zo a kira wannan kauye ya zo a yi aikin gayya nan da nan irin haka za mu ci gaba irin haka za mu ci gaba domin to madalla yanzu kuma ga rahotonmu na musamman wanda ya duba kalubalen da al'ummar yankin adamawa a ƙasar kamaru ke fuskanta wajen samun takardar shaidar haihuwa ga muhammadu rabo dan bada ƙarin bayani takardar haihuwa sahihiyar takarda ce ta shari'a da ke tabbatar da haihuwar mutumiyar doka. Kofin wannan takardan yakan zama dole yayin wasu hanyoyin gudanarwa kamar aurar farar hula ko kuma bayar da fasfo. Malam Awal ɗalibi ne a fannin doka a University Gaundare ya ƙara da cewa. Rayuwan mutum ko zuwan yaro duniya wato kaman shi ne akwai abin da ake kira da Faransa facture kaman ka je ka sayi abu a kasuwa baka facture to shine ne facture in yaro a rayuwa shi takardan haihuwa wato abu ne mai nuna cewa an haifi yaro shi takardan haihuwa. To shi amfanin takardan haihuwa dai kaman a kamarun nan takardan haihuwa aksarin abubuwa da yawa ba za ka iya yi baka da takardan haihuwa ba. Domin me yasa idan kana da akta de mariage kai da matanka kun je gaban mayar wannan ma ake yi ka samu akta de mariage idan yaro ya haihu akta de mariage za a dauka a yi photocopy a rurrubuta duk abin da yake ciki a kai ba haka ba idan ka kai mashi jami'in takardan haihuwa declaration de naissance da muka faɗa a baya na an nuna an haihu a dufta kaza shin ya je dauka a cikin declaration da na san sunan uwa kawai za ka gani ba za ka gana uba ba domin ba takardan aure duk da muhimmancin wannan takardar ba ta hannun kowa a cewar ofishin kula da hakkin jama'a na ƙasa sama da yara dubu casa'in ne ba su da takardar shaidar haihuwa bisa ga wannan lura yankin adamawa na gudanar da wani gagarumin aiki na takardar haihuwa mai girma mr kildadi ta ke bukar shine gwamnan wannan yanki yana mai cewa. Ba hilafa an samu matsala a can baya duban yadda uh, wuranni da za su yi wato tattaki nisan gaske domin ganin cewa sun isa wato ofishin farar hula mai kula takardar haihuwa domin samu su yi rijistar wannan haihuwan abinda ya zamanto ga wasu yayin wato mawuyacin al'amari da yawa hakan suke fita wannan batun. Kamar likita da ya yi bincike ya gano cuta, ana samun magani da sauri. Amma ta yaya za a yi game da samun takardar shaidar haihuwa? Malam Awal yana mai cewa. Takardar haihuwa yadda ake a same shi lokacin da aka samu yaro idan a dufta ne ana ɗaukan takardar dufta. wato ana kiran shi declaration de naissance wato shi dokta likitan da aka haihu a gunshi ko mai wannan duftan in zai ba da takarda da yake nuna an haihu a gunshi wannan takardan za a samu wato sunan yaro da sunan iyayen shi to da kuma lokacin da aka haifi yaro to idan ka dauki wannan takardan akwai dele da ake kira na wata biyu wato in ya wuce wata biyu zai zama ma matsala a cikin wata biyun nan na haihuwan zaka je ka ga jami'in takardan haihuwa ana kira a ameri sai ka je ka same shi in ka zo ka bashi shi an registre ana kiran wannan abin declaration de naissance to wannan abin da nake son ja hankalin iyaye kamun shi takardan haihuwa akwai takarda kuma da ake kiran shi acte de mariage takardan aure wato yana da amfani matuƙa gayya a sha'anin haihuwan yaro kafa ofishin matsayin farar hula na ƙasa wanda ke kafawa da rajistar takardar shaidar haihuwa ya yi matuƙar canja bayanai a yau Mr. Ishaga shugaban ofishin yankin Adamawa gani yake cewa. cewa wata hoɓasa tun da aka ƙaƙaro wannan ofishin farahula mai kula da kuma ainihin sama ma wato iyayen yara wannan takardar haihuwan mun samu wato nasara ba kaɗan ba saboda haka ma muka yi wani wato kusan ce haɗin gwiwa da masu watsa labarai domin wayar da kan jama'a to abin da ya ana yin kokari ta wannan hanyar inda manufa ita ce kowane yaro ɗaya ya mallaki takardar shaidar haihuwarsa malam ishaka ya ƙara da cewa muna iya bakin ƙoƙarinmu domin nuna ma iyayen yara muhimmancin wannan takarda da kuma ba su ƙarfin gwiwa domin su mallake ta a sakamakon wato kowace haihuwa. Menene asalin wannan takardar a Kamaru? Muhammadu Awalu, jami'in hukuman haihuwa a masarautar Ngaundere ya ikirari kamar haka. Euh, Za mu iya cewa asalin takardar haihuwa ta biyu bayan wata dokar ayar shugaban ƙasa wanda ya asalin wakilta ma wannan hukumar farar hula mai kula da takardar shaidar haihuwar ƙasa wanda take iya bakin ƙoƙarinta domin ganin cewa kowane yaro ya in A ra'ayin masana, domin cimma waɗannan manufofin dole ne ofishin kula da hakkokin jama'a na ƙasa tare da gudunmawar kafofin watsa labaru su shiga saƙo da saƙo, lungu da lungu mafi nisa domin bai ma yaran damar mallakan wannan diploma mai darajan gaske. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan ga wandere cibiyar Adamawan Kamaru. A gaida Muhammadu Rabi'u Ɗanba, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kasar jamhuriyar kamaru ta buga wasan sada zumunci da kasar rasha an da kasar ta rasha ta jefa wa kasar jamhuriyar kamaru wallo daya a ragata an tashi wasan ne kasar rasha tana da ci daya kasar kamaru kuma bata jefa ko kwallo guda ba haka zalika kasar ta kamaru ta sake yin tattaki a kasar faransa an da suka gwamza su a wasan sada zumunta da kasar senegal kasar ta senegal ta sake jefa wa kasar jamhuriyar kamaru wallo daya a raganta an da aka tashi wasan kasar senegal tana da kwallo daya kasar kamaru bata jefa ko kwallo daya a ragar ta ba wannan ne ya sanya masoya kwallon kafa a kasar jamhuriyar kamaru suke ta tsokaci kan yadda ake ganin kocin kasar ta kamaru san bahalan ko zai iya kai labari ko kuma ba zai kai ba musa risa ya daga cikin kocin matasa a kasar kamaru ga abin da ya ce a yadda yake kara mun haske akan yadda kasar ta kamaru za ta yi ta fita daga cikin wannan matsaloli da ta take ciki eh, na malam garba eh, malawal garba na je tambayan kakan wato wannan coach da kake gani na kamaru ribabar ba na eh, wato babban coach ne kai kan dai wato dan abubuwa kaɗan ne dai suka suka rasa ayyukan shi to amma in ka duba gani mutum ne yake da matsayi kamar da kaga zidane yake da takardu na kocin shi ma to shi ma yana da wannan matsayin matsayin su daya to kasan da yake shi kuma dan afirka ne ba za ga cewa wai eh, babba ne ba kuma mutum ya yi rawan gani saboda a wasan kofin duniya a wasan gasar cin kofin duniya ba kasan da ta taba dukan brazil kaga shi ya yi to wannan ma mun daga mishi hannu a wannan to yanzu dai za mu jira dai nan gaba mu ga ya zai ya tafiyar da wannan wasan kuma da ka gani shi yana an saka shi ne a gaba amma ainihin akwai wani a bayan shi idan ka duba a kusa da shi za ka yi ta ganin akwai wani bature a kusa da shi shi yake karfafa mishi yake ba shi karfi to ka ganin cewa to to da iko Allah dai za mu dai za sa mishi lura a gani nan gaba me zai yi za ga dai in yayi in yayi um, in ya tsallake wannan abin nan na wasan eh, tafiya wasan afirka na abijan nan to daga nan ne tukunna za fara tunani ya shine zai tafi da su ko dai wani daban za za a samu sai kuma mu leƙa gasan cin kofin kwallon kafa na nahiyar turai wanda yanzu haka waɗansu manyan kulab-kulab ɗin suke samun tagomashi kulab ɗin ƙasar faransa paris saint germain sun gwamza kwanjinsu ne da kulab ɗin ƙasar italiya ac milan an da kulab ɗin paris saint germain ɗin ta jefa balabalai guda uku a ragar ac milan ta ƙasar italiya wani ne ba wa kulab ɗin paris saint germain naɗe damar hayewa kan farkon allon na gasar ta nahiyar turai mama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru a gaida muhammad awal garba to yanzu kuma ga wannan saƙon Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi. Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar a wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta Hausa Service at voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar. Alasa mu dace. madalla wannan haka yake yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaici. a yau Juma'a babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa aikin jin kai a zirin Gaza na fuskantar koma baya kuma idan ba a samu isassun agaji da man fetur ba to tabbas fararen hula za su fuskanci matsaloli marar misaltuwa. Guterres ya faɗa haka ne a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce abin takaici yana ƙaruwa duk bayan mintuna idan ba a samar da wani muhimmin sauyi ba mutanen Gaza za su fuskanci bala'i da wahala da ba a taɓa gani ba. Ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya ba za ta iya ci gaba da isar da kayan agaji a cikin Gaza ba tare da wani sauyi na gaggawa ba. Dole ne a daidaita tsarin tabbatar da shigar da kayayyaki ta rafa da ke da iyaka da Masar. Dole ne kuma a samu ƙarin motocin dakon kaya da za su iya shiga yankin Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ba tare da ɓata lokaci ba. Babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk na yin kira da a kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da kashe-kashe a zirin Gaza inda sojojin Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare ta sama a kullum a matsayin martani ga mummunan harin da mayakan Hamas suka kai kan Isra'ila a ranar bakwai ga watan Oktoba Volker Turk ya ce dubban fararen hula Falasɗinawa a Gaza suna shan fama da hare-hare na bama-bamai da Isra'ila ta kai kusan makonni uku. Ya ce an kashe dubban mutane da jikkata da dama, sannan an lalata gine-ginen gidaje da masallatai da wuraren kiwon lafiya da gidajen burodi. ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya da Fiona wa mayi nan dudu da ta haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu David ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.